alaikum salamu alaikum anu alaikum salam a a a a a a a a a a muna yan mata a ke a a gidanmu haka ni ce mara mutunci mara mutunci kuma me na a kin fi kowa sanin abin da kika yi hmm, a a kenan zo mu je mu shiga na ji korafinki dan naga da zafi kika a zo mu je daki hmm. mu je <laughs> kawata kawa dala daki na ce ba kicin ba zo mu je zo mu je mu ce mu je ne cikin ta faɗa faɗa dan Allah wani laifi ne miki tambaya ta ma kike laifin da kika yi to ai ni na san ba miki laifi ba ne mana yanzu a ce sakina mijinki zai ƙara aure ko ki gaya min ni na ɗauka ina cikin makusantan ƙawayenki gaskiya mai muna baki da dama ni wallahi na ɗauka da gaske laifin ma na miki oh wannan baki ɗauke shi laifi ba a ce mijinki zai maki kishiya sai dai in ji a gari dan Allah mai muna dena dena wannan wasan ni fa duk abin da ya shafi maganan kishiya kishiya wallahi tallahi ban sansa. sa ba na san sa ni kaɗai ne a cikin gidan mijina da ni da shi muka rayu mu kaɗai a ciki kuma tare za mu mutu ba wata wanda za ta shigo cikin gidan nan. To ita waccan ɗin da ya aura a gidansu za ta zauna kenan. A'a. muna dan Allah ki bari. Me yasa ke so ki tare min da hankali? Na gaya miki mijina baya sha'awar mata biyu ba Ba shi da sha'awar ƙara yin wani auren. Abin nan akwai mamaki. Wai kina nufin baki san mijinki yayi aure ba? dan Allah mai mana dena wallahi Allah bana so har cikin raina nake gaya miki ban wonderful wallahi mijinki ya ƙara aure dan Allah da gaske kike yi kai da Allah <laughs> ki daina wannan banzan magana mai mana ya za a ce mijina ya yi aure ina tare da shi bai sanar da ni ba ai ko neman aure yake zai sanar da ni na kuma aure dan Allah ki daina ba na so ki so ki hada ni da mijina dan Allah to yanzu daga gidan amaryan nake kuma ina tafi da hujja kin ga kiwaldan da aka raba a gidan amarya da sauran kayayyaki to ko shi ma wannan din zaki ce ba hoton mijinki bane ba a a rike mana an kin san ba ma zancen mu sai da hujja mana dai wannan me mana aure oh ga zahiri a hannunki kina gani kike tambaya ta fa ta shirya tintini kai kadai ake jira ma madubi nake jira ne ba labarin yanayin da nake ciki kuma yanzu na gamsu ahmad ka yi sauri ka fito haba ba baka fi ni kaguwa wallahi ga nan fitowa ahmad da kudi na za ka yi aure da kudi na za ka min kishiya au kudin ki ma ya karba mai mana kudi na ne da aka raba gadon babanmu na bawa ahmad ya ce mun za mu juya jari za mu yi business tare da shi to ai ga business nan kin gani kina zaune a gida an je an kafa maki babban business a waje kuma za a shigo maki da business gida ah. yara kina mamakin anan da sai ka ce taɓa ba a'a ba wai ina mamakin adan ka bane kawai da ina fargaba ne ina zaka kai wannan adan a'a ba gurin wata zani ba mace ɗaya nake da ita a duniyar nan kuma ke ce da ki a gidana <laughs> ka faɗa min gaskiya Ahmad yanzu kina hazaki ko kwanto akan maganar zan gaya miki shikenan na yadda amma don allah ina so kafin ka fita ka bani lokaci ko da awa ɗaya ne na zauna na ta kallon ka ki kalle ni kamar majigi ma ai na ki ne to amma kin san matsalar gaskiya mutane sun tar suna jira na kin gobe da ce a ce ne sun tar suna jira na ban ce ba gaskiya ne amma ka je ka dawo ka tabbatar idan ka da zan saka ka a gaban ta kallon ka kamar tv <laughs> haka ne to yanzu ina roƙon minti kaɗan dan allah ina so na nuna maka kalan sanda nake maka kaji wayyo war gida na war gida kuma kuma amarya ta ki bari mana an karasa zance ki an fara zance ba karasa kuma sai ki shigo yanzu na ji batu ina zuwa lalle wannan abin da muhimmanci yake hau na boye shi ake <laughs> eh mana in kana so ka ganshi ka rufe idanka Allah Allah to war gidana kuma amarya ta <laughs> wani riskanci ne wannan me haka me ba wannan ki lokaci ne me ba ana haka ai ka san ma'anar haka baka bukatar na fassara maka komai ni zaka cuta ni zaka yaudara kuma ka yi tunanin zaka sha a banza ban gane ba ya kai na ki da ya aka yi na gare ki eh me kike nufi da haka kar kai tsammanin Allah bai tona asirin ka ba duk abin da kake Allah ya tona asirin ka na sani wato an daura auren ka yau ko kana sauri zaka tafi wajen dina to bari na faɗa maka wallahi tallahi ba za ka cuce ni ka ce in baka kuɗi mu kasuwanci ka je ka yi aure da shi ba aure a ina ne aure au dama kin bani rancen kuɗi ne saboda ki ci mutunci na so kike ki min shari eh au au in kina son baki kuɗin ga sai ki mini cikin lumana baki kuɗin ki amma za ki mona aika aikan malam kai har yanzu ba za ka daina ki faɗi ba to ina da hujja akan duk wani abin da na faɗa maka waye wannan na ce waye wannan ba kai bane a jiki ba kai bane a jiki to billahi lazi la ilaha illa huwa ina so ka zauna da zaman da zaman saninka na share gonar shuka maka rashin mutunci daga nan har zuwa ranar da zaka yi nadama ni kuma wallahi sai na bijiro da hanyoyin da duk rashin mutuncin da kika yi min sai na mai da martani sai na gigita rayuwarki wallahi dan Allah Ahmad bismillah mu zuba na ce mu zuba oho oho oho mu zuba haka kawai ba gaira ba dalili malam me na maka laifin me na maka me na talla maka cikin gidan masifafiyar banza masifafiyar da ka ga masifa da ka ganshi shi yawwa ai masifa ba ta kare ba alhaji matukar ka ce za ka kawo matan nan cikin gidan nan zaman lafiyan ka ko ka warware auren nan ka ce ka fasa in ba haka ba wallahi tallahi na dinga maka fitina da tijara kenan shikenan zan kawo ta gidan nan idan za ki kashe ta ki kashe ta a'a na kashe ta eh ai ba abin da hada da ita sai dai kai na kashe ka ko eh to shikenan dan nan kashe ni a'a kashe ni sai dan ka tsaya malam kar ka daura min haki ka sa abin da yi da ni a freedom ranar bikin ka na kashe ka ka bari dai tukunna ko eh kanki ake ji dai na gama magana in ta zo ki abin da zaki to shikenan Mahmud kenan Mahmud kana manta haukana ne kana manta wacece ni shi yasa kake irin wannan abun amma mu zuba yanzu kin tabbatar da gaskiyar magana ko na tabbatar muna ina fita na samu ya ci kwalliya ya sha fararen kaya amma na watsa musu manja namiji namiji namiji namiji namiji bai ba da yanzu sai dai ki ga ana shigowa da kaya da amarya kawai wallahi bai isa ba sai dai idan tunanin ya kama mata wani gidan yayi namiji bai da tabbas abokin shi ne muktar yake kira to daga ana ki ji me zai ce to Ahmad ka fito mu tafi mana an kira ni an ce amarya ba ta isa gurin nan tintini amma mu ga mana anan kai wani irin ango ne haka dan Allah da Allah kai sauki ikon Allah ka ai ni ko am ko a mafarki ban taba jin namiji irin wannan ba mace amana wallahi tallahi mai mana yanzu ne na yadda da cewa namiji bom ne zai iya tada mace duk lokacin da ya ga dama tashi kadai sai ya tawatsa ta ma a wajen tai tai fisis ba zan yadda da wannan abun ba dan Allah raka ni na faɗa wa uwarsa a'a mu je mana mu je ai kawata ai ba zan barki cikin wannan halin ba mu je salamu alaikum amma alaikum salam ajiya ah <laughs> ke ce eh ni ce to bismillahi rahmanu rahim yawa ya Allah lafiya na ina gajiya sannu yawa ya aiki alhamdulillah sannu sannu yawa ya aka yi ne hajiya wallahi wani abu ne ya daure min kai wai ahmad ya yi aure kina nufin zai yi aure ban sani ba ne wallahi hajiya da gaske nake kin ga shaida nan kin ganta <laughs> baki fahimce ni ba abin da nake so in gaya miki ya za a yi ahmed ya aure bai gaya min ba na sani ajiya kin san ahmed zai yi aure kwarai da gaske amma shine aka ɓoye ni ba a faɗa min ba balle na sani haka ya so ni kuma duk abin da ya so ba na hana shi idan habba na ga illa ta gar da garba saboda haka ke ban gama dalilin da zaki ga laifin Ahmad dan yayi aure ba eh shekara ku nawa da shi ko batan wata baki taba yi ba abin da nake nufi bari wannan baki taba yi ba ko kin taba yi amma hajiya ai wannan daga Allah ne ko to auren ma daga Allah ne wallahi hajiya auren Ahmad ba daga Allah bane wallahi daga shedan ne kin ga dakata kake ƙara cewa auren ɗana daga shedan sai dai in ke ce daga shedan ah! aje ya san yin ɗauki kuɗi na na ba amma zai yi business zan mu rufa kan asiri ya je kuma ya ƙara aure da shi gara nan kafin haɗuwar ku da shi ba abin da ba shi da shi ba abin da bai mallaka ba tun da ya auro ki komai nasa ya watse ya lalace saboda haka dai a takaice ke mace ce ke mai kashin tsiya to ko miliyan goma ya batar miki me a ciki a auren ki ne ya kashe auren da ba riba ba riba haka na ce auren da ba riba Ba hmm? babu wata karuwa to saboda haka umma na magana ce ta kawo ku tashi ku bani waje sauka lafiya ni na shiga ciki i kwangwat ki ce gadon uwarsa yayi dama ba a bashi tarbiyya ba me yake cewa a'a gaya mata nake mun biya gidan saukan alkur'anin ƙawanmu ne mun manta ba a bamu tarbi ba to sai ku koma ki je ki biya ki je ki karbi sharbin babu dalilin da za ku zo kuna gaya mun ƙananan maganganu a cikin gida ku kama hanya ku tafi sharbi ne baki karba ba to sai ki je ki karba marasa kunya gaskiya surkake ta fi mijinki rashin mutunci rabu da ita ni ma zan nuna mata nawa rashin mutunci hmm, ki ji wani zancen gwanza da take yi tana tosu surutai wai ita ba za ta iya hana ɗanta da abin da yake so ba na sani wallahi maimuna ba za ta taba iya hana shi ba duk abin da yake so shi take so ko da a ce ba ta so haka zai ɓata rai ya yi shi saboda ganin ita shi kaɗai ta haifa duk abin da ya yi sai ta yi haƙuri da shi amma kin san me ni ma ina da laifi ne muna ya kamata a ce na gane cewa ba a taba yin aure ba tare da sanin magabata ba to da Allah ki ji wasu zantuka to Allah ya sa haifuwan a jikin a jikin dan nata ne sai in ga ta tsiya wallahi tallahi ne muna na yi niyyar na zazzagi matan nan saboda zuciya na zafi ya fara mun idan ya so ɗanta ya sake ni tare da kika kyale ta to me abin yi maimuna kin san gidan amaryan nan me zaki ina so na je ne ki je ki yi me ina so na je na ga amaryan wace ce ita ai bai dace ki je ba maimuna dan Allah dan annabi ki nuna min gidan wallahi wani abu nake sanyi <laughs> to a gaskiya sanda na baro gidan suna shirin fita za su je wajen lancin kai ina ne wajen lancin nan ki ba bai kamata kije wajen nan ba muna wallahi tallahi ina so na je ki ma wa Allah ki gaya min wajen nan to kin ga ko da za mu je gara mu gayyaci kawayen mu mu tafi tare gaba daya kin san an ce sarkin yawa ya fi sarkin karfi saboda ka a je a samu matsala ko da an samu matsala kin ga dai muna da yawa kuma kin san me wannan abokin shi da ya kira ki ɗazu to ki mai kes ki tura mai a zuwan ke ce a hamid ɗin ki ce mai kawai ku haɗu wajen lunchin din wajen amaryar ke ma shi ma gashi nan zuwa haka zaki ba kin ji ƙawata ki yi hakuri a gaskiya ba a kyauta miki ba kuma ba a yi maki adalci ba mu kuma za mu tsaya mu tsaya kai da kafa sai iya inda karfinmu ya kare mu ga mun kwato maki yanci anya lafiya hala shiri yake yi ce shiri kuma har yanzu ko dai ta gane ne a kai ba na jin za ta gane ba yadda za ta gane hmm, hmm. idan sakina ku ta gane akwai dambarwar bala'i gaskiya ahmad matsoraci ne ban da tsoro irin na ahmad ka fito ka gaya mata abin da yake faruwa mana saboda duk abin da kake ta ɓoyewa ko mun daren dadewa abin nan zai bayyana ko bala'in da yake gudu dai za a yi to me na boyewa ya gaya mata ma ba magana tsoro ba ce kawai burinsa a yi auren nan a gama in ya so ta ji duk bala'in da za a yi baya tsoron bala'in ta abin da ya gaya min kenan kawai dai yana so a yi ta ta kare ne wai eh, eh, eh, tsaura ya zagi maye ah, to ka gama yi min text ku wuce ku ɗauki amaryar zan same ku a can ina kokarin yadda zan kubce wa sakki na ta biya ta gane kenan wani irin ta gane inda ta gane za a haka ne mu je mu je ko sai mu dauko ta sai sai sai sai sai izo isame mu a nan kawai ina ganin abin da ya kamata kenan nan in mamu gargame shi rufe shi da hanyar da zai fita so mu tafi manaja manaja ne fa wallahi ba zan daga ba sai dai na sake sa ta a silent yanzu bai ɗauka ba. Ko dai ya saka ta a caji ne? A daidai wannan lokacin na tabbata babu yadda za a yi Ahmad ya sa wayan shi a caji ko kuma ya ajiye ta a mota ba zai yi ba. Ai to menene ya faru da ya ki daga wayan Ni ma amsar dalilin da nake nema kenan. Ki dai ƙara trying. wai me yake faruwa ne kowa da ke tare da ango kin gasa can kowa a zame amma shi angon fa har yanzu ni ban gan shi ba wai ko ya fasa ne a to in ba mutum ya fasa ba ya za a ce duka abokan shi duk gasa a can wurin kowa ya halarci biki amma a ce ango baya nan to fa sai kuka sani ko wani abu ne ya same shi ni fa hankali gaskiya ya fara tashi sai ina ji a ciki na kamar wani abu ya samu kuma dan dai gani ban saba ba abin da zai hana mu zuwa wajen gaskiya dai maganar Jamila abu dubawa ce idan ya bata ne wanda ya ga mana tun yanzu mu oh da haka ne ba a san kan maganin bari da je gurin mutar in je in ji dalilin me yasa ake shanya mu saboda je ki jiyo mana kawata musar da mu anan ba idan ba zai zo ba ya ga mana mana wai muktar ya haka ne tun ɗazu mun ji shiru ina abokin naku karima yana isowa insha Allah yanzu zai zo a dan ƙara hakuri a'a idan da matsala wanda ku gaya mana tun yanzu ko ya fasa auren ne ha ba karima wace irin matsala me ya kama maganar matsala a yau yo to na sani tunda na ji shiru tun da zuba sai a ce sai yanzu a fasa tun ba za a fasa ba to wa ya sani kin ga a ɗan ƙara hakuri ba za mu zaman da muka yi a baya ba wataƙila kin san matsalar wataƙila koyar mota ne amma insha Allah Eh, lallaba mana ita ta dan ƙara hakuri haba haba kawa na gaji wani ne kin gaji assalamu alaikum jama'a muna ƙara baku hakuri dai Allah da nan ba da jimawa ba an zai shi da zarar ya shigo za mu bude taro da addu'a daga nan mu fara tsaya su nuna farin ciki amma duk da haka da tun da ɗan uwan amarya kawai amarya suna wannan gurin za mu tsaya ta nuna farin ciki kafin zuwa na an wasa Allah yadda amma ina so domin a daɗaɗa amarya da Allah samu na ji tafi a tafa mata da ala. rap rap rap mun gode a gurguje mu akwai kwada yaushe muka zo biki kafin dangi su kada su ko ɗan uwa ko ango ko amarya muna tsaya su nuna farin ciki ina son kawai amarya da suka sha anko domin su gyara kawai su nuna farin ciki shara shahararren mawaƙin nan ya shirya sabon zuwa wakilin Sa'adu Bori yana wannan gida don Allah ya Allah. Sa'adu Bori yana wannan gida Allah ya amarya ce ba zama muka zo yi ba kaga mun yi kama da wanda suka zo biki in biki muke so mu zo sai mu sako anko kamar yadda kowa ya saka ai ba abun magana ne magana a ah, jama'a ina so a bani aran amarya ta zo kusa da ni za ta hauro idan kika yi bayanin ki na san bai wuce message ya yi kyau good am kawar amarya ni suna na sakina babbar kawar ango kuma uwar gida a wajen ango a jama'a ina so kowa ya ara min hankalinsa domin na sanar da ku abin da ya kani nan wajen ango ya ban sago domin na sanar da ku ba zai samu daman halartar wannan biki ba ne shi yasa ya wakilta ni domin na zo na halarci bikin a matsayinsa don haka ina so a ban amarya ne rawa da ita a madadin ango eh? cin mutunci hmm. Ahmad ya ci mana mutunci wannan irin cin mutunci ne haka ai wannan cin mutunci ni wallahi ban taba ganin irin shi ba dole sai wannan ranar ya shiga cikin tarihi ni fa ko gani nake yi Ahmad ba zai taba turo wannan matan ba wallahi ba Ahmad bane ya turo ta idan ba shi ya turo ta ba shi ina yake sai dai wani abu ne faru kuma wani abu ne dai a ƙasa amma ahmad ya tabbatar da cewa ya taɓa turo wannan mata <laughs> shi ne na koma menene ai zan je ta ina zuwa yanzu a cikin rayu <laughs> a ah, don allah jama'a ku yi haƙuri kada ku biya magana wannan rudaddiyar matar tsohuwar matar ahmad ce wallahi tallahi ya sake ta ya fi so bakwai amma tana ce kuma ina wakilta kowa a nan ya gaya mata bata isa ta hana auren nabila ba kuma idan ta kuskura ta je gidan nabila bayan an kai ta to ina tabbatar mata da cewar sai ta kwashi kashin ta hannu saboda sai nabila ta mata rashin mutunci saboda ke ku biyu balu wa ya saki ki ya isa ya isa haba ba ku da lokacin wannan kin yi daidai kawar amarya amma ina so ki sani jama'a mijina yana kwance a ɗakina na a kan na yana bacci yana hutawa shi yasa ba zai samu daman zuwa wannan bikin ya naɗa ni don ya san ina wajen ma shi yasa hankali sai ke kwance a gida kar ku biya magana wannan shashashan kuma ina so da Allah ku saurare ni wani namiji ne zai ma matansa saki ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai har guda bakwai mace kamar ni ai ƙarya kike wallahi nabila ta fi ki komai ai ba daga nan take ba <laughs> kawar amarya wani bila ta fi ni komai jama'a ku duba ku sake dubawa kun gani ni lokacin bikina mijina ya halicci hall in bikina ya ma riga ni zuwa sai da ya bata lokaci kafin na iso hall din amma ga tana tana zaune tana jiran shi har yanzu ya gagara karasowa wallahi tallahi karya kike ahmad yana hanya zai zo nan kuma wallahi sai kin gane kuranki <clears throat> jama'a amar ba zai zo ba amma na so ku zauna sai ku saurara ku gane waye mai gaskiya tsakanin ni da ita kuna jina duk wanda ya zo wai domin yana jiran ango ne ya tattara ya nashe nashe ya kama gaban shi ya ji abin da zai fushe shi domin ango ba zai samu daman zuwa ba wanda ya zo kuma dan ya rawa ne ya cashe ya hau kan stage mu cashe da shi mc ka gaya mai kidan nan sabon zuwa mm. ka ce masa a saka kida duk wanda suka zo taya amarya farin ciki su hauro mu cashe ta da su ko mu ga kalan nashi rawan eh? eh mana ko mu ga kalan nashi rawan a bikin wannan shashashar ƙarya kike yi ke baki isa ki hana auren Nabila da Ahmad ba Ahmad ya riga ya ga Nabila kuma ya je na santa ya aure ta ba laifin Nabila bane dan Ahmad ya gaji da ke ba kuma wallahi ki iya bakin ki anan idan ba haka ba zaki sha mugun dukan tsiya anan <laughs> gaskiya ne mata amma ina so ki duba ki sani cewa wrestling wasa ne wanda ake yin shi a tef ni kuma da inbox nake yawo ki juya ki gani sun yi kama da rashin lafiya yi kaga mu bar gurin nan tun kafin cin mutuncin nan ya dawo kanmu duka na za ka yi to ka ke ni ka gani laifin ka ƙara yin yawa zai yi kuma idan na tara maka laifukan ka ba za ka iya ɗauka ba wallahi zan iya miki abin da ya fi mari don in tabbatar miki da cewa biki tsallake horo kan abin da kika aikata ba horo ni ce ban wuce horo a wajen ka ba aure ne na je na wargaza na watsar da auren kuma bari in gaya maka nan da sati daya ka hada min kuɗi na ka da mun da shi idan kuma baka ban kuɗi na ba wallahi sai na shigar da kai kotu ki kai ni gaba da kotu ai ke kika da kuɗin kika bani da hannunki ba sata ne ba da na baka da hannuna ai ban ce ka je kai aure da shi ba mun yi da ke ba zan yi aure ba ina ruwanki da abin da na aikata da kudin da kika bani haka ka ce eh haka na ci yayi na gode haka na ci ka je faɗa ko eh na karɓi kuɗinki na auro mata zan kaɗe iya sai ki abin da zaki mm. ke kika zabo shi akwai abubuwa da yawa da bai cika ba kika ce kin ji kin gani saboda haka babu wanda zai zauna ya miki jaji gaskiya nabila kin yi babban kuskure ta ya zai mutumin da zaki aura ya gaya miki cewar bai gaya ma matarsa ta gida ba ke kuma ki yadda to tsoronta yake ji idan yana tsoronta to ta yaya zai ya kare miki ki a kansa idan aka kai ki gidan shi kin ga ko akwai matsala mhm. faɗa mata dai yanzu kun san matsala da matsala ta kawai shi ne ban ji daga gare shi ba to mun ya za ki ji daga gare shi bayan shi ya san kin san abin da ya yi ai ya riga ya gama da ke kawai <laughs> wallahi wallahi kun ga Allah yake nan wallahi sai na rama abin da ya wallahi sai na rama abin da yayi ai sai dai kira me daman to me yasa zai daga bayan ya san kin san abin da ya yi sai yadda ya yi da ke yanzu kuma ga abokin sa kira na ko me za su ce min ni ban sani ba ki daga ki ji ne zai ce daga Hello my dear kar ka sake kira na dia kar ka ƙara kira da wannan sunan saboda idan kana kira da wannan sunan sai ya fi min ciwo irin cin mutuncin da kama wallahi tallahi ban ci mutuncin ki ba da za ki tsaya ki ji yadda abin ya faru ke ma za ki gane haka me ya faru me ya dalilin ina ta kiran ka a waya kake ɗauka sannan kai ma ka kira na kuma ka turo mata ka ta watsa mana biki wallahi ban turo ta ba ke ma kin san cewa babu yadda za in turo ta kin ga yanzu ga nan a hanya za mu zo gidan naku mu ku bayani kar ka sake ka zo gidan mu kar ka so mu zuwa gidan mu dan Allah ki hakuri kada ki yanke min hukunci ki tsaya ki ji abin da zan gaya miki tukuna idan na gaya miki in ina da laifi na da ki dauki wani hukunci da ki dauka kaina dan Allah ba san wace irin masifa ba Ahmad da ka sani tun farko ka gaya mata magana auren nan naka da duk waɗannan abubuwan ba su faru ba nabila gaskiya ahmad ka ci mutuncinmu kuma saura kaɗan ka kunna wutan da babu mai iya kashe ta wallahi tallahi abin da yake faruwa shine wannan al'amarin ba wai ya faru da sani na bane shiga ne fa in yi wanka daga nan shikenan ta kulle ni a ciki dama waya ta tana fara ta dauki waya ta ta tafi bata bude ba sai yanzu tana bude ma muka ta wannan hmm. yanzu kana nufin matar ka tare na ka har da zai sa ta rufe ka a ɗaki ta fitar mukullin ta zo inda muke ta mana rashin mutunci to idan haka ne ya kake tunanin zaka kare mana bila hakokinta idan aka kai ta gidanka a gidan na bila ban nata saboda kin ga wannan matsala kuma ta taba ku na ce ba domin akan na bila ina tsaka to yanzu me abin ne yanzu mun zo ne mu dan ba da baki ki mana iso zuwa wajen iyayenki musamman mu musu bayanin komai su gane da komai ya faru haka menene eh hakuri za a yi lalle ina da aiki a gabana babba ma kuwa na gyara halin matarka ba bayan wannan ma kaga ni fa inda ni ce don wannan kawai ni ya riga na ya wuce na yafi amma ka sani dole ka gyara halin saboda ni ba na son tashin hankali a rayuwata ba da ma wannan abu ne mai sauki duk da dai tana tabin hankali tabin hankali ko to yanzu nan ka ga tabin hankali a cikin gidanka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me nan salati tun ban yi abin da ya kawo ni ba sakina fitar da gidan nan in ba haka ba zan miki abin da baki taba tunani ba na nawa kuma bayan wanda kamun macuci maci amana ni abincin amana a cikin aure kafa ki manta Allah ne halitta ya ce ayi to dalla rufe mun baki ba na magana akan aurenki bayan ke ya auro wasu ma amma ba da kuɗina ba yayi da kuɗinsa sakina ka ga malam dakata min hakina na biyo fa ba tashin hankali na zo yi ba ki fice da gidan nan dan zuciya za tana raya miki abin da ba za ki ji daɗi ba Ba ka isa ka kore ni a cikin gidan nan ba domin da kudi ma ka biya kuɗin hayan gidan ke kuma na dawo gare ki ina so na faɗa miki abin da baki sani ba wannan macucin azzalumin da kuɗi na ya auro ki don haka da ke da gidan nan kun zama mallaki na ke ya ishe ki haka sakina ina so ki dawo hayyacinki kai ne da zaka shiga hankalinka wai tsaya in tambaye ki me yake faɗi ne anya ku kina cin hayyacinki a cikin hayyacina nake ke ce da nake so ki da cikin hayyacin ki kuɗi na ya karɓa naira miliyan biyu ya ce min za mu yi business ya tafi ya je ya auro ki Ahmad Ahmad wannan wani irin zalunci ne haka wannan wani irin zalunci ka mana ita ka karɓi ta ka je ka yi aure ka je ka yi aure ka aure ni gashi nan a cikin ta hana mutane kwanciyan hankali kinga Nabila ki ga sauraron magana da wannan mata take faɗa in daina sauraron wannan magana take faɗa to da magana wa zan yadda da magana wa zan yadda tun da aka fara magana a cikin nan har yanzu baka bude baki ka ce ƙarya bane ba zai iya ƙaryatawa ba saboda ya san ina da shaidu lokacin da na bashi aron kuɗi na wai me yasa maza azzalumai ne me yasa su a duniya basu da wani buri a rayuwar su iyaka su ga sun cuci mace eh to wallahi ka sani ni ba matarka bace har sai ka nemi kuɗin ta ka bar sannan zan zama matarka kin ga yanzu ke baki da zuciya zan zankwai zaki dauka maki biki sheki ban da zuciya har na kai ka rashin zuciya daga kasu zuwa ka nemi kuɗi ka aure ni har na kai ka rashin zuciya wai yanzu da Allah bin zaki da gaske eh kun Allah Assalamu alaikum. gaskiya labila na gode na gode allah ya saka da alkhairi wallahi ban yi tsammani haka daga gare ki ba ban taba zaton zaki goya min baya ai bai kamata kaza ta ji daɗi don ana jan hanjin yar uwarta ba ita ma bata san ko wata rana za a hada da ita ba na tsaya mata kai da fata har sai ya biya kuɗin sai dai in ke kika yafi masa gaskiya ne na gode Allah ya saka miki da alkhairi kuma na miki alkawarin insha Allah za mu zauna lafiya da ke a cikin gidan nan kuma shi ma dai laifin nashi ya fara raguwa a cikin raina tun da ya auro mace mai hankali irinki ikon Allah ban taba ganin tashin hankali irin wannan batun da ke a rayuwata wallahi jiya da aka boye wannan abun amma wai sai da wani ya samu labari baka boye shi yadda ya kamata ba ya saka faɗa ka kai ka san babu irin kokarin da ban yi ba amma ka ce ban boye ba ni na ganin babban kuskuren da aka shi ne buga kalanda da abubuwan da suke ɗauke da hotonka da nata wannan abubuwa suka faɗa hannun wani ko wata da suka santa ta haka ta san labarin kai ba gaskiya ina ba duk nisan da ke tsakani amma a ce har an samu wanda zai kai labari hmm. kuma dai menene ta riga ta ji abin nema a nan shine ta yaya za mu kullo wannan lamarin ban sani ba saboda sun haɗe kansu sai ka sai da za ka raba su tunda abin ya zama haka gaskiya abu ne mai wuya ko mai wuyarsa sai ka yi tunda kai ka ɗauko rigimar nan to dole ka san yadda za ka yi ka shiga ka daidaita sai dai fa idan ka haƙura da amaryarka ai haba ai ko don abin da sakina ta yi ba bi da zai haƙura da wannan amaryar to ni dai ina ganin sakina fa kai kai mata laifi ba ita taimaka ba saboda haka maganar mata da jijiyar wuya bai taso ba kar ka ɗauka sakina ita take da laifi ka je ka ringa zazzare mata ido ka ce za ka tsoratar da ita idan ka haka ka bata lamarin ka kara lalata shi babban abin yin shine ka je ka kwantar da kanka a lallaba ta a bata haba me kake so in yi so kake in bi ta kenan dinga roƙonta ko kuma ya ko in je rasa rasana mata gaskiya ba zan iya ba Ahmad durƙusawa da ba gajiyawa ba wace kuma ba ta tsoron hayaniya musamman in ta san tana da gaskiya ɗaya daga cikin su ko ke ne ki buɗe gidan ma hmm, in buɗe ka shigo ka yi me ban gane ba ni da gidana kuke mele ki buɗe in shigo me me kike nufin in shigo in yi me a da gidan nawa ki zo ki ga wannan magana banzar to ai ita ta dacewa da kai a cikin wannan daren ita ce kuma za ta dace da kai a koyaushe saboda kai azzalimi ne sakina ki bude gidan nan ba zan bude ba ba ka isa ka kwana a cikin gidan nan ba yau to a gidan ina so in je in kwana oho ki bude gidan nan nace ka za mu tafi kawai in ya so ma ka je ɗakin karuwa ka je ka kwana a can har ka yanke hukunci cikin fushi dare ɗaya a ɗakin karuwa zai iya lalata rayuwarka gaba ɗaya da duk lamuranka amma kai baka ga alamar rainin wayo alamar nan nata ba ya za a yi ta ɗauke amarya sannan ta kulle min gida kuma ce ba zan shiga gidan ba ni dai ban taɓa ganin amaryar da aka kawo ta daga ranar da aka kawo ta a ce ta fara aiki ba to zan bari kullum sai dai ki dafa ki bani in ci ne aikin san ba zai yiwu ba a ah, haka ai shi ya kamata gaskiya ba haka ya kamata ba kamata ya duk abin da zan yi in tashi ma in taya ki aiki dan ni bana jin kaina fa a matsayin amarya kamar inda shi ma bana jin kansa a matsayin ango <laughs> ba gaskiya bane ya za a yi ango yana da mata kamar ki a gida kice baya jin kanshi a matsayin ango angon da ya zama da kika kore shi na ba ta miki dai saboda na kore mijinki wallahi tallahi ko daya ai abin da kika masa daidai ya cancanta haka ai sa dai ne da ya kasance ke ya aure domin da wata ya auro da har yanzu bala'i bai kare ba da har yanzu muna yin sa ai su mata ko matsalar su ɗaya ke ne matsalar da suke samu a gidan mazajen su ke saboda sai su ga ana wulakanta yar uwarsu mace amma sai kiga mace na jin daɗi ita ba ta tsammanin wata rana abin da aka yi wancan ɗin fa shi fa za a zufa a mata hmm. har yanzu ba mu gane haka ba kuma hanyar da ya kamata mu bi nan gaba ki dai mu mata domin mu zauna lafiya da abokan zaman mu na ji ana buɗe ƙofar gida kin bude gidan ne ban bude ba bari na duba ko mijin kin zo na amaryansa na Allah bar wannan zance wani na san mu zai dawo ba wai waye ne haka me muka maka ne kake neman balla mana gida ha ba shi ko tara waye ne wai ku da zuwa sannu ku shigo ai ko ce ba <laughs> ballanta na ma na ce ku shigo haba dan Allah nan fa nan ne gidan Labila kuma nan ne muke fatan ta yi rayuwanta har ƙarshen rayuwanta kuma wannan abokiyar ta ce saboda me yasa zaki zo kina hura musu wuta a gida dan Allah ke da Allah rabu da ita tsohon yayi take yi mu yanzu nan kanmu ya waye ku zo mu je ah sannun ku da zuwa ku zazzauna mana <laughs> sannu bismillah A'a, wa ya gaya muku ina nan? Mun je can gidan ne muka tadda a rufe, shi ne muka kira Muktar ya tabbata mana da kina nan. Lallai To wallahi in gaya miki, bara ki zauna a gidan nan ba saboda haka kan ma ki mika kafafuwan ki tafiya zaki. Haba, ke ce zaki zauna ko ko ita ce za ta zauna? Kar ki bata min rai Jamila, ni wallahi daina min haka bana so. wannan ai renin hankali ne ran nan ce mana ya kama mata gidanta daban kuma yanzu sai ya zo ya ajiye ta a wannan gidan da wannan matan mai rikicin tsiya ko kin manta abin da ta mana ne jiya safiya saki na fata da rikici ahmad ne fai zalunce ta da allah dakata ke dama matsalan ki kenan abu kaɗan sai a canza miki tunani to wallahi bara in gaya miki wannan sakacin naki shi zai fita ki daga cikin gidan nan kina gani da idan ki baki iya cin riban zance ba ki bari mana mu ji me ke faruwa don Allah Nabila me ya faru baban saki na mahaifin saki na watan uwar gida na kenan ya rasu tun da dadewa amma ba a raba musu gado ba sai kwanan nan da aka raba musu gadon ta ta kira Ahmad ta ɗauki naira miliyan biyu ta bashi ta ce mishi ya je sana'a da shi shi kuma sai ya tashi ya je aure ni kun ga akwai adalci cikin wannan magana ni kuma na tsaya kai da fata na ce wallahi tallahi ba zai kira ni matarsa ba har sai ya biya saki na kudin ta. gaskiya kin burge ni kuma lalle wannan shine hanyar zaman lafiya kuma na san zaman lafiya shi zai daure a cikin gidan nan to yanzu kina nufin da kudinta ya auro ki eh mana in banda ma bata da rikici da wata ce ita ai da kin ga ba a yi zaman lafiya ba amma kin ga cikin 24 hours mun fahimci juna ni da ita wallahi a cikin shekara 24 ma ba za ku shirya ba wallahi ne yanzu har hankali na ya kwanta dan na doka kina cikin damuwa saboda na karkici ya gitta a cikin wannan wurin ke dai ki bari dai ba Allah da ya riga ya zanar da mu lafiya in ga miki mun haɗa kanmu to gaskiya in dai haka ne ni dai na yadda makaman aiki na tunda dai farin cikin da na tara a gidan ya fi karfin fushi na ina ta can ina ta hauka ashe ba haka bane kin gani ko kawata ta Allah ki kira mu ita mu gaisa wurin kira muku ita ku gaisa da ita wallahi baki sani ba Ahmad ya ban mamaki ya zubar da darajarsa a gona daman rashin adalci a ko'ina shine tushen matsaloli ah, ah sabiya ku ne ya kuke ai mun je can gida aka ce mana kun dawo nan gurin eh wallahi gani ne sun haɗa kansu shi ne ce kawai bari mu gida ɗaya mu zama <laughs> ba wannan zancen alhaji magana haɗin kanmu ai babu hannunka a ciki ballantana ka yi wannan magana rabu da shi kawai ya zata ba musan san komai ba musan san komai kamar ya <laughs> wai ah. ina so miki tambaya baki da aikin yin yanzu kina sai dai ki duka bi kina cin zarafi na kina ci mutunci to naji na ranci kuɗi a gurin ki amma da na ranci kuɗin nan ina ruwanki da abin da na yi da kuɗin in ma ɗaukan kuɗin nan ne na je na kai gidan giya na zubar me ya shafi ki wallahi ahmad kana bin mamaki me yasa baka da kunyan ƙarya ne kai ƙarya dan na miki kishiya shikenan nayi ƙarya kishiya <laughs> wannan ce kishiyar <laughs> wannan kawancen naku na wucin gadi ko na zuba ido in ga iya dadewar da zai hmm. ina sakina take tana wanka wai ina so miki tana ke wace irin mutunci ya sa kina matsayin amarya amma ki ki ba da haɗin kai a hana wucin amarci mu ya sa ki zama baiwar kishiya in kai ka jawo haka da ka je ka nemi kuɗin ka zo ka aure ni da dan haka bai faru ba da na da kuɗin ka shi kenan ba zan yi abin da ga dama da kuɗin ba me yasa kake faɗin abin da kai ka sani ni na sani kin sani kamar ya kina na aka yi ba kenan ko wurin ta zo zaga miki magana shi kenan ni tawo magana kin watsa da kina ta zama ƙarya Ahmad Ahmad Ahmad ka zalunci sakina ka yadda ka zalunce ta amarya da ango suna zaune suna shan amarcinsu amarya da ango kuma Muhammad dai da labila suna nan dai suna hira to sakina dala ina so ki bani minti daya mu je ɗakin ki za mu magana ba zai yiwu ba sai dai mu yi magana nan idan kana so mu yi ni yanzu abin da ke so in tambaye ki shine shin ban da dama in yi sirri da ke ne ko a yanzu kan baka da shi gaskiya Kuma ba zai yiwu a ce ka kawo yarinya wai mu ware ta muke bi mu biyu muna magana. Kai. Ba zai yiwu ba. Kai wannan wace irin masifa ce? A'a. Au wannan yin ma masifa ce? To in dai masifa ce baka fara ganin komai ba. Bai kamata ka kare tun yanzu ba. Nabila mu je daki da Kin ga tsaya, dakata. Tsaya. Zan biya ki kudin kinan nan da wata uku. <laughs> Za ka samu matan da wata uku kenan. yanzu wai dan Allah ba za ki iya maka haƙuri ki min wannan ba kanka yake ji Nabila mu je da Allah haba sakina Nabila kar ku yi min haka mm. lallai na ɗibo ruwan dafa kaina ka an gama abinci ki zo na so magana da ke zo ki yanzu ke wannan al'amarin na sakina ba kya ganin akwai lauji cikin naɗi ba kya tunanin cewa akwai wani abu na mugunta da kuma makirci a ciki matan nan fa ta san cewa ko shekara ɗaya za a yi nan gaba ban da kuɗin da zan iya biyan ta bashin da take bina auren da an riga an yi me ya kamata ta yi sai ta hakura ta banna a hankali sai in biya ta kuɗin nan tunda ta riga ta san cewa ai ba sakin ki zan yi ba ko kuwa wallahi ni ma abin yana damuna amma me yasa ka auro da kuɗin ta kin ga idan irin wannan abin ya faru haƙuri ake yi shi zaman tara ka gada na san cewa da ke da ita gaba daya ku ji daɗin wannan al'amarin ba amma zaman tare shi ne mutum ya saba maka ka yi haƙuri a ci gaba da zamantakewa kar ki manta yanzu sama da sati biyu kenan muna matsayin mata da miji amma ba mu san daɗin zaman aure ba yanzu wannan ya dace ina fata kin gani magana muke yi da shi magana kuma nabila da allah kake zaƙe da yawa kice ina zuwa hmm. Nabila kenan kada ki sake fa ki zauna wannan mutumin ya kitsa miki makirci irin nashi ko da ke na san cewa ko ya kitsa miki ma ba zai tasiri a kaina ba sai dai a kansa zai kare yanzu ba da ma magana da matata shi ne suke ce abu ya zama kirci Ahmad bari fa na faɗa maka duk ran da ka sake buɗe bakinka ka kira ta matarka ba tare da ka biya ni kuɗi na ba ko wallahi an dinga yin bala'i kenan a cikin gidan nan gaskiya gaskiya abin nan ya ishe ni yanzu me abin karki da mu na san abin da zai kai wallahi ah. fara cin abincin da jira mu ba. Ah, ta jiran ku ne kuna can kuna cin soyayya? Au, wannan ihira da muke shi ne cin soyayya? Ai biki ga soyayya ba tukunna, sai ranar da na biya ki kuɗi ki. A ranar zami hayaniya ki da kanki sai kin san muna cin soyayya ranar. Ahmad ai hayaniya kaɗan ne. In kun ga dama ku yi kururuwa ma amma ka tabbatar da cewa kun biya ni kuɗi na ne kawai. Ka gani. Ai ba mallakin ka bace ita. Kuma ba kai ka biya kuɗin auren ta ba da kuɗin ka ka auro ta ba. To. Me yasa ki kulle ki ba da bakin ki a wannan magana bayan kin sani ni ma na sani. A'a to idan ke baki da mantuwa shi ina tunanin ya fara mantawa ya zama dole na dinga tuna masa fa na lura dai wasu mutane a duniyar nan ba su iya samun mutum ba san samu guri kuma sai iya inda suka tsaya mm. ai dai kuɗi kuɗi na ne haka ne shi tun tunda ni an hana ni yanci ni dai na san ai ina da yancin da ni kuma zan zuba miki ciko sai ka gashi kuma Ahmad. Na'am. Ka gani? Kana ji na? Ina sauraron ki. Ai kunne ne ki. Ka bani kuɗi na. Zan biya ki. Allah ya hore mu. Ka ga malam. Dalla ka ban kuɗi na. Ka ban kuɗi na na ce. Ya saki ta koyar da abincin da nake abin nan. Hankalin ki ɗaya kuwa? Sakina me saki haka ne? ko dai kin ga saka miki fuska kina abin da gada shi kenan sai ki wuce gona da iri to kaka saka mun fuska ka ka daure mun fuska kaji. ko ha kin ga abin da kika miki ko kin ga kake ga mata me wai maganar mace ba ruwanki ke kuma ya zuba miki abinci har kika karba kin ga idan kin daina taya ni ne ki faɗa min na san cewa ni kaɗai nake kayana. Kin ga ba daina taya ki ne ba. Ai idan na daina taya ki na tabbatar da cewa wannan kuɗin ba zai biya ki ba. Ba zai biya ni ba. Macuci ne fa azzalimi. Tom, ni da yanzu ina da wata matsala ɗaya. Ina son zan fita unguwa. Ke zan tambaya kuma shi zan tambaya. Ni za ki tambaya kuma na bar ki ma ki je ki shirya ki je. ki shirya abin ki ki je. alaikum. Amin wa alaikum salam. A'a, marhaban da Mariya. Marhaban ya fi daɗi a bakin angwaye. Kira da yin majalar wannan ranar ba ƙaramin wahala na shi.